sadari wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah matashiyar magana da zamu tashi akan ta yau at-ta'ziyatu at-ta'ziyatu abinda ake kira da ta'ziya shine baiwa mutum hakuri lokacin da aka yi masa rashi ba shi haƙuri tare da yin addu'a ga wanda ya mutu ɗin. mala ce wa tushra'u ta'aziyatu ahlil mayyiti shari'a ne yin ta'aziyya ga dangin mamaci shari'a musulunci ta lamunce da ka yi ta'aziyya ga dangin mamaci wa fihi hadisan a cikin wannan mas'ala akwai hadisai guda biyu Al'awwal hadisin farko an qurratal muzani radiyallahu anhu qurra shine ibn iyas ibn hilal abu muawiya al-muzani sahabi ne mai falala ya halarci yakin khandak qurrat ya ce yace kana nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama idza jalas yajlisu ilayhi nafar nafarun min ashabi wa fihim rajulun lahu ibnun saghir ياتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحبه فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza jalasa lokacin da ya zauna tare da sahabbansa yajlisu ilaihi nafarun min ashabi inda duk ya zauna sai a samu wani taro ko wani adadi na sahabbai su je su zauna tare da shi annabi wa fihim rajulun lahu ibnun sagir a cikin waɗanda suka zo wajen annabi suke zama tare da shi akwai wani mutum wanda yana da yaro karami yatihi min khalfi zahrihi fa yuqiduhu bayna yadayhi yana goyo yaron a gadan bayansa idan ya zo majalisin annabi sai kuma ya sauke yaron a gabansa yana zuwa da shi majalisin ilimi inda ake cewa Allah ya ce annabi ya ce dan ya zanto farkon abin da zai fara shiga kunnen yaron shine sakon da manya suke ji na wa'azi fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsare da mutunta tabbata da Allahu kama uhibbu yace ya ma'aikin Allah Allah ya kaunace ka irin kaunar da nake wa wannan yaron ma'ana yana nuna kaunar da yake wa yaron ba karami ba ta ba babba ce mai girma ce kwarai da gaske fa halaka ana nan sai wannan yaro ya famtana ar-rajulu an yahdura al-halqata wannan mutum sai ya kwana biyu bai zo halka ba halka shine wurin zama duk wurin zaman da yake hada mutum sama da daya ana iya kiransa halka sai ya kwana biyu bai zo wurin zama ba li zikri ibnihi saboda tunanin ɗansa fa hazina alaihi yayi bakin ciki mai tsanani saboda rashin dan fa faqadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nemi wannan mutum ya rasa kwana biyu dan bai san me ya faru ba fa qala sai yace mali la ara fulanan bai yasa bana ganin wani kwana biyu ban ganshi ba shi da ake cewa wannan yana nuna shugaba ana son ya rinka bibitar mutanensa ya san wane ne ya zo wane ne bai zo ba wanda bai zo ba menene ya hana shi zuwa shin akwai wani uzuri da ya kamata a taimaka masa ko a taya shi jaje shin babu uzuri dan a nasihance shi wannan shine aikin annabawa kuma shine ake son dukkan wani mai jagorancin jama'a ya kwatanta wannan a cikin rayuwarsa ka duba annabi Sulaiman tsuntsu ne bai gani ba wa tafaqqada at-tayra fa qala ma la ara al-huda huda am kana min al-ghaibin la'u'azzibannahu azaban shadidan aw la'azbahannahu aw la'atiyanni bi sultanin mubin ya duba ya ce ya banga alhuda huda ba me ya faru ne kwana biyu ya yi fashi ne me ya faru wato yana bibitar hatta tsuntsu da yake shi Allah ya bashi mulkin hatta tsuntsaye ne a takaice dai annabi yake tambaya me ya faru gaba ne bana ganin sa faqalu ya rasulullah bunayyahu alladhi ra'aytahu halaka wannan dan karamin dan nashi da ka ganshi yana zuwa tare da shi shine ya mutu an gane ko falaqiyahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya je ya sadu da wannan mutum fasa'alahu an bunayyihi ya tambaye shi yaya me ya faru ga wannan yaron karami da kake zuwa da shi fa akhbarahu bi annahu halaka sai ya labarta masa cewa ya rasu fa azzahu alaihi sai annabi ya masa ta'aziya ya bashi hakuri wannan shine mahallu shahid a cikin babi fa azzahu alai a cikin hadisin kenan sun qala sannan da yace da shi ya fulan ya kai wani ayyuma kana ahabba ilaik cikin biyu wanne ka fi kauna an tumatti bihi umrak shin kana so a jiyar da rayuwarka daɗi wannan yaron ya wanzu da rai ka gaishi? shi ka fi so aw la ta'ti gadan ila babin min abwabil jannati illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi Ya yaftahu laka ko kuma ka fi sanya riga ka mutuwa idan ya so a gobe kiyama ba wata kofa da zaka je cikin kofofin aljanna guda takwas ba sai ka samu yana jiran ka ya bude maka shiga wanne kake so a ciki a bar ma shi kana ganin shi dan lele kai masa rigar sallah kai masa hidima school fees da sauran abubuwa ko kuma a karbe shi ya tafi idan ya so gobe kiyama shi zai bude ma kofa ka shiga cikin aljanna wanne ka fi so ayyuma ahabba ilayka cikin waɗannan biyan wanne ka fi kauna annabi tambaye shi qala ya nabi Allah bal yasbiquni ila babil jannati fayaftahuha ilayya yace a na fi son ya riga ni zuwa kofar aljanna ya bude min in shiga qala fa zaka laka sai ce to ka samu ka samu gobe shi zai bude maka shiga yanzu kowa zai so ya ji to wannan abin ya shafi wancan mutumin ne ko kowa faqala rajulun min al-ansari sai wani mutum cikin mutanen Madina yace ya rasulullah ya annabin ya ma'aikin Allah ja'alani Allahu fida'aka Allah ya sani in zama fansanka ma'ana idan Allah ya nufin karbar ka ya karbe ni a madadin ka kai ka cigaba da rayuwa saboda kai kai ne al'umma ni kuma ni ne ni kadaitacce na ja'alani Allahu fida'aka yace alahu khassatun aw li kullina wannan hukunci ya shafi wancan bawan Allah shi kadai ko mu duka duk mun samu qala bala likullikum annabi ce a a ku duka abin ya shafa ma'ana duk wanda Allah ya bashi da kuma dan ya riga shi mutuwa kuma yayi hakuri ya jure ya ladabtu da ladabban da shari'a suka ladabtar da shi allazina a asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ladabtu da abin da shari'a ta ladabtar da shi to wannan ana sa ran ya zama shine sakamakon sa an gane ku wannan hadisi akhrajahu an-nasa'i wa siyaqu lahu wa ibn hibban fi sahihi wal hakim wa ahmad wa qala al-hakim imam al-hakim yace sahihul isnadi wa wafaqahu az-zahabi wa huwa kama qala hakim yace hadisi ne isnadin sa kuma ingantacce zahabi yayi tarayya da hakim wajen wannan hukunci albani yace wa huwa kama qala hadisin ko kamar yadda suka faɗa haka din yake sahihul isnadi وأخرج النسائي أيضا nahwahu imam an-nasa'i ya ruwaito wani hadisin kwatan kwacin wannan wa kadhal bayhaqi fi sunan fi sunan haka imam al-bayhaqi a cikin as-sunan dinsa wa fil adab haka a cikin adab illa annahu lam yasuk awwalahu bi tamamihi sai dai imam al-bayhaqi bai koro hadisin ba da tsawon sa irin yadda muka kawo shi nan wani bangare nashi kawai ya kawo wa indahu ziyadatu kulluha illa al-ula dukkan ziyada na riwaya da ke cikin hadisin ba na da su in banda ta farko ce kawai baya da ita shine fa qala lahu tuhibbuhu ma'ana shin kana su wannan ne imam al-bihaqi bai rawaito ba to dai wannan hadisi mahallin shahidi shine fa azzahu alaihi annabi yayi masa ta'ziya wal hadisi shahidun fil majma wannan hadisi yana da shahid ma'ana hadisin da ke masa shaida a cikin majma'uz zawaid fa manba'ul fawaid ko minba'ul fawaid mun gama da hadisin farko الثاني حديث النبي كون ونن مسألة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة قيل يا رسول الله ما يحبر قال يغبط hadisi na biyu an karɓo daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace man azza akahu mu'min wanda duk yayi ta'aziyya ga dan uwansa mummuni dan uwanka mummuni an masa rashi kaje kai masa ta'aziyya fi musibatin cikin wata musiba wannan sai zanto ba wai mutuwa kadai ba kenan ko gobara aka yi mashi ko hadari yayi da mota ko wata matsala ta same shi ta rayuwa sai kaje kai masa ta'aziyya ka bashi hakuri akan wannan matsala tunda yace fi musibatin cikin kowace irin musiba ba wai sai mutuwa kadai ba an gane ku wanda ya ta'aziyya ga dan uwansa a cikin wata musiba da ta same shi kasahu Allahu hullatan khadra ubangiji zai masa tufafi zai sitirce shi da wani tufafi khadra kore mai bankaye a ranar tashin kiyama yuhbaru biha wanda za a rinka za a rinka gurin a samu irin ta yawmal kiyama a ranar tashin kiyama ma'ana koda waɗanda suke tashi ranar tashin kiyama kowa zai tashi da ina ma ni ne rigar wance take rigar wani take jikina irin tufafin da Allah zai wa mutum sutura da shi a sakamakon yin ta'aziyya ga dan uwansa mummuni qila ya rasulullah aka tambayi annabi mai aka ce da shi ya ma'aikin Allah ma yuhbaru menene ma'anan kalman yuhbaru sai annabi ya ce yuhbatu ma'ana za a rinka goratar samun matsayi irin nashi shine yuhbaru biha za a rinka goratar samun matsayi irin na wannan mutumin yawmal qiyama a ranar tashin kiyama shine ma'anan yuhbaru bi ma'ana yuhbatu wannan hadisi akhrajahu al-khatib fi tarikh baghdad وابن عساكر وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن عدي في الكامل wannan dukan su malaman hadisi ne sai dai zaku ji littafan su ba su shahara ba khatib al-baghdadi cikin littafin sa tarihu baghdad eh, Littafin ne na tarihi amma kuma ya kasance akwai hadisi a ciki ya kawo dukkan wani malami da ya taba shiga bagada da ya zo ilmantar da hadisi a ciki da kuma irin hadisan da ya zo da su wajen sufuli goma sha uku ne ibnu asakir babban malamin tarihi kenan na dimashka yana da littafi tarihu dimashq mai yawan gaske littafin wa adi fil haka ibnu adi a cikin littafin sa al kamil fi du'afa wa lahu shahidun an talha ibn ubaidillah ibn quraiz maqtu'an wannan hadisi yana da hadisin da ke masa shaida wanda a karɓo daga talha ibn ubaidillah ibn quraiz maqtu'an sai dai hadisin ya zo ne maqtu'i eh to akhrajahu ibn abi shayba fil musannaf wa huwa hadithun hasanun bi majmu'i tariqaini كما بينته في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ابن أبي شيبة يروي حديثا أتكل للتافي المصنف أبو بكر ابن أبي شيبة شيما babban malamin hadisi ne yana da littafi mai suna al kuma ɗaya daga cikin malaman imamul bukhari ne amma kaga littafin sa bai shahara ba irin yadda sahih bukhari ya shahara bukhari na yi ruwaya a wurin sa kuma littafin sa yana da muhimmanci wajen tara maganganun sahabbai akan matsaloli na fiqh shine al-musannaf hadisi ne hasan bi majmu'i tariqai ne in ka hada hanyoyin sa guda biyu kama bayyantuhu kamar yadda nayi bayanin sa fi irwa'il ghalil wato albani yayi bayanin wannan hadisi cikin littafin sa irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil lambar hadisi na 764 wa'alam anna al-istidlal bi hadain al-hadithain albani yace ka sani ya kai mai karatu kafa hujja da waɗannan hadisai guda biyu dangane da shar'antuwan yin ta'aziyya la siyama al-awwal minhuma musamman ma hadisin farko ala ta'aziyya kafa hujja da shi bisa ga halaccin ta'aziyya ko shar'antuwar ta'aziyya aula min al-istidlal alaiha bi hadisi man azza musaban falahu mislu ajrihi shi ya yafi dacewa fiye da ka kafa hujja da hadisin da ke cewa man azza musaban duk wanda ya ta'aziyya ga wanda wata musiba ta shafe shi falahu mislu ajrihi yana da kwatankwacin ladansa duk da cewa shi wannan din da muka kawo yanzu ya fi fito da abin fili man azza man azza musaban falahu mislu ajri wanda yayi ta'aziyya ga wanda musiba ta same shi to yana da kwatankwacin ladan wannan mutumin amma albani ce duk da haka ba za ka kafa hujja da wannan hadisin ba ka kafa hujja da hadisin da muka gabatar ma shi yafi sama da kafa hujja da wannan saboda me yace wa in jara alaihi jamaahirul musannifina duk da cewa mafiya yawan marubuta da wannan hadisin sai ki kafa hujja da muka kawo saboda me muka ce bai saboda me muka ce ba a kafa hujja da shi li'annahu hadisun da'if dan hadisi ne da'ifi min jami'i turuqihi ta dukkan hanyoyin da yazo kama bayyanahu an-nawawi kamar yadda Imam An-Nawawi ya bayanin haka fil majmu' a cikin littafin sa mai suna al-majmu' littafi ne na fiqhul muqaran wal asqalani ha kuma Ibn Hajar al-Asqalani yayi bayanin hakan fi talkhis a cikin littafin sa mai suna talkhisul habir wa irwa'il ghalil ha kuma kamar yadda bayanin sa yazo cikin littafin irwa'ul ghalil na shi albani din ma'ana dai wannan hadisin na uku da'ifi ne cewa man azza musaban falahu misl ajrihi da'if amma hadisai guda biyu na farko duk ingantattu ne da haka in za ka kafa hujja da shar'antuwan ta'aziyya za ka kafa hujja ne da su waɗancan hadisan banda wannan abin da yake so ya ce kenan ya kawo shi ya faɗakar akai saboda mafiya yawan marubuta suna kawo shi su kafa hujja da shi bayan ko hadisi ne ifi mara asali mun gama da ta'aziyya sai bayani akan cewa me me ake son kai amfani shar'antuwar ta'aziyya mun riga mun gama da shi sai bayanin lafazan da ya kamata mutum ya amfani da su a wajen ta'aziyya ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع ما الألباني ويعزيهم شيء zai yi ta'aziyya ga iyalan mamaci bima ya zunnu annahu yusallihim da dukkan lafazin da ya san zai kwantar musu da rai zai dadada musu zai sa su dan ji saukin musibar wa yakuffu min huznihim ya kuma ije musu wato bakin ciki ko damuwan da ke damun su wa yahmiluhum ala rida zai yi amfani da dukkan lafazin da zai dora su bisa ga yarda da hukuncin Allah wa sabari da yin hakuri akan musibar da ta samu ma'ana an bude maka kofa wani lafazi ka san in ka faɗa waɗannan mutane za ka kwantar musu da rai za ka ɗan rage musu jin zafin wannan musiba za ka ɗora su kan yadda da ƙaddara ta ubangiji to kai amfani da wannan lafazin amma wani irin mimma yasbutu anhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin lafazin da ya tabbata daga annabi tsira da amincin tabbata gare shi in na ya alamuhu in shi mai ta'aziyya din ya san lafazin in ka san abin da ya inganta daga annabi to da shi za ka yi amfani wa yastahdiruhu kuma in ya iya kawo abin da ka wato ya san shi kuma ya kiyaye zai iya kawo shi to ya kawo abin da ya tabbata daga annabi shi ya kamata wa illa in ko bai san wani lafazi da ya tabbata daga annabi ba iliminsa bai kai nan ba ko ya taba sani amma ya manta bai haddace lafazan da annabi ya amfani da shi ba fa bima yassara lahu to ya amfani da abin da ya saukaka an gane ko min al kalamil hasan na magana kyakkyawa allazi yuhaqqiqu al gharada dai kyakkyawan magana da za ta tabbatar da manufa manufar ta din wala yukhalifu shar'a irin lafazin da bai saba ma shari'a ba idan an yi amfani da shi a baka wa fi zalika ahadith shi ma a cikin wannan hukunci na cewa ana son a zaɓi kyakkyawan lafazi ko kuma lalle a samu wanda ya zo daga bakin annabi in ba a samu ba a samu kyakkyawan lafazi a cikin wannan din akwai hadisai al-awwal hadisin farko an usama tabin zaid an karbo hadisi daga usama ibn zaid al-hibbu ibn al-hibb kenan قال يتي أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن سبيا لها ابنا أو ابنة وفي رواية أميمة بنت زينب قد احتضرت فاشهدنا قال فأرسل إليها يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب usama ibn zaid wanda mahaifinsa shine zaid bin haritha yake cewa arsalat ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'd banatihi wani sashi na ƴaƴan annabi ta aiko zuwa ga annabi wato bai ambaci sunan wanda ta aiko din ba wata daga cikin ƴaƴan annabi ta aiko wa annabi tana ba shi labari anna sabiyyan laha cewa akwai ɗa da take da shi ibnan wannan dan namiji ne a wabinatan ko kuma ƴa ce mace shi dai ya manta wa fi riwayatin amma a wata riwaya gashi an bayyana sunan yar umaymata binta zainab kaga da sunan yar da sunan uwar da ya fito can ya ce ba'du banatihi ita ce zainab ɗaya daga cikin ƴaƴansa mai suna zainab annabi na da ya mai suna zainab ta aiko ɗanta baya da lafiya waye ɗan ya manta amma a wannan riwayan aka ce ita ce umama bintu zainab umama kenan sunan yar kenan an gane ko ta aiko cewa qad hitubirat wannan yarinya ta kamu da rashin lafiya mai tsanani akan ce al ihtibar ana nufin rashin lafiyan da aka ɗebe tsammani da rayuwar mutum ko da ko daga baya ya farka dan ita wannan din a wannan rashin lafiyar bata mutu ba kamar yadda bayani zai zo amma uwar ta ɗebe tsammani ta ɗauka ma ta mutu kawai rashin lafiyar mutuwa ce sai ta aika wajen annabi fashhadna ta ce a zo mana ya ma'aikin Allah wannan tana nufin annabi zo ziyarce ta ya ga halin da ita take ciki qala zaid yace fa wato usama yace fa arsala ilaiha yaqra'u annabi bai je ba sai ya aika mata dan sako yaqra'u idan ɗan sakon ya je ya yaqra'u salama ya isar da sallah gaisuwar annabi cewa ka je ka ce ina gayar da ita waya Kulu kuma ɗan aikin ya ce da ita inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma wannan shine sakon farko na biyu kai bayan sallama sai abu na biyu ko inna lillahi ma akhadha abinda duk Allah ya karba mallakarsa ne walillahi ma a'ta abinda Allah ya baiwa bawa shi ma dai mallakar ba mallakar Allah din ne ba na bawan bane aro aka bashi wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma kowane irin abu a wurin Allah yana da ajali sananne kowane irin abu dan adam ne kowane halitta ne akwai iyakacin ajalinsa da aka ɗeba masa ba zai wuce wannan wurin ba annabi yana nufin zuwa na ba zai sa a ƙara wannan yarinyar rai ba in ta riga ta mutu in Allah ya za ta mutu saboda haka ma bai zo ba sai aika da wannan sakon sai kuma yace me fal tasbir a ce ta yi hakuri wal tahtasib ta nemi lada a wajen Allah sai wannan ke nuna ɗan yaron ka baya da lafiya sai ka yi hakuri da nufin samun lada Allah zai rubuta maka lada da yace fal tasbir wal tahtasib to abinda dai malam yake so ya ce mana idan ka je an yi wa mutum rasuwa daga cikin irin lafazan da annabi ke yin ta'aziyya da su ga wannan sai ka ce da shi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma to wani abinda dai Allah ya bayar nashi ne abinda kuma ya karba nashi ne dukkan mu bayi muke ga Allah kuma kowa ita yake jira saboda haka sai kai hakuri Allah ya girmama ladanka Allah ji kansa da gafara Allah eh, eh, eh, ya albarkaci zurriyarsa bayan sa shikenan ka gama ta'aziyya duk wani zama da za a yi tsegumi ne ko ba ta'aziyya bane ba da kai amfani da wannan lafazin ka gama sai ka tashi kai tafiyarka duk wani zama da za a yi wannan a cikin bid'a yake kamar yadda bayanin su zai zo nan gaba malam albani yace qultu ce sun ashat umaima ita umaima nan da aka aika ba ta da lafiya daga baya kuma sai ta rayu Allah ya warkar da ita wa yuqalu umama a wani lokacin ana kiranta umama ko a ce umaima ta rayu rayuwa mai tsawo hatta ha aliyu ba'da fatimata radiyallahu anha hadda ya karshe aliyu bin abi talib ya aure ta bayan rasuwar matarsa fatima kaga fatima yar uwa take ga mahaifiyarwa umama domin Fatima yar uwar Zainab ce dukkan su yaya sun yi ga annabi ita ko Umama jikar annabi ce ina fatan kun fahimta to Ali ya auri Fatima da tarasu kuma sai ya wa sai ya auri Umama ma'ana ka iya auren mace idan ta mutu kuma ka auri yar yatta ko yar kanwata in kana so ya halatta ka hada su ne wuri guda bai halatta ba jam'u bainal mar'ati wa khalatiha aw bainaha wa بينها ammatiha wa an tajma'u bainal ukhtaini duk wannan duk ba za a yi ba ya da kanwa lokaci guda ba za ka hada su ba amma in ka saki wannan ka iya auren waccan ba ka iya hada auren mace da kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta amma in ka saki wannan ka iya auren wannan ba ka auren mace da kanwar mahaifinta ko yan mahaifinta ka hada su lokaci guda amma in ka saki wannan ka auri wannan hadawa ne aka hada ina fatan kun fahimta to bayan annabi ya aika an isa mata da wannan sako me ya faru fa arsalat tuqsimu alaihi sai ita Zainab ta aiko tana yin rantsuwa ga annabi la ya'tiyannaha cewa lalle sai annabi ya zo ta ce wallahi sai ya zo da kanshi fa kama sai annabi ya tashi Usama ya ce wa qumna sai mu ma muka tashi daki ya tashi ragaya ta zauna ne fa rufi as-sabiyu ila hijri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam au fi hijri rasulillah sai aka ɗauko yaron aka ɗora akan cinyar annabi tsara da mijin tabbata gare shi wa nafsuhu ka annaha fi shannatin wa nafsuhu numfashin wannan yaro ko ran wannan yaro ka'u ma'ana ta tataharraku ransa yana motsi numfashinsa yana ɗaiɗai irin numfashin da mara lafiya ke kamar zai ɗauke gaba ɗaya shine ka'u. ba tuka a ki'u uba kamar yadda za ku ga a rubuce a littafin kuskure ne wajen masu ɗaba'a a yadda yake a larabce taka a ka'u bi fatihi ta wa fatihi al-qaf as-saniya ma iskan al-ain wa fatihi al-qaf kazalika as-saniya taka a ka'u ba tuka a ki'u uba taka a ka'u asalin sa ka'a ka'a ya ka'a ka'u ka'a ka'atan masdarin sa kenan ka annaha fi shannatin kai ka ce ransa fi shannatin a cikin salka take shanna salka kenan wanda ake zuba ruwa wa fil qaumi sa'ad bin ubada usama yace cikin mutanen da muka zo akwai sa'ad ibn ubada shugaban mutanen madina kenan wa ma'az bin jabal da ma'az bin jabal wa ubay bin ka'ab da ubay bin ka'ab ahasibu yace ina tsammanin wa zaid bin sabit har ma da zaid bin sabit a cikin taron mutanen da muka biyo annabi lokacin da muka zo ganin wannan yaro wa rijalun da dai waɗansu mazaje cikin sahabbai fa fadat aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai idanun annabi suka rinka malalar da hawaye da ya ga halin da wannan yaro ke ciki fa qala lahu sa'ad she sa'ad ibn ubad yace ubada yace da shi ma haza ya rasulullah yace menene kuma wannan ya ma'aikin Allah wa qad nahaita anil buka'i ka hana ka hana ayi kuka idan mutuwa ta faru kai ko ka fara kuka tun daga yanzu menene haka wa qad nahaita anil bukai qala sai annabi ya ce da shi inna ma hazihi rahmatun ai wannan wata rahama ce ta musamman yadauha Allah fi qulubi man yasha'u min ibadi Allah ke sa ta a cikin zukatan wanda ya so cikin bayinsa wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ruhama Allah kuwa yana jin kan masu jin kai cikin bayinsa wannan sai nuna kukan da annabi ya hana daban shi kuma wanda yi daban annabi bai ce ban hana ba da bai hana ba da sai ce ban hana ba amma sai ce hazihi rahmatun ma'ana irin wannan kukan ba irin wannan hana din bane ba wannan kukan da na na yi irin sa rahama ne da Allah ke sawa cikin zukatan wanda ya ga dama amma wancan wanda na hana har yanzu hanin na nan irin kukan da annabi ya hana shine irin kukan jahiliya kukan jahiliya kuka ne da ke dauke da sauti tare da ta'adat mahasinil mayyit kididdige halaye na mamacin a rinka cewa to kai ce wani mai kaza mai kaza yau ya mutu wani mai mana kaza wani mai mana kaza ana hadawa da kuka da wannan wannan annabi ya hana ya ce kukan mutanen jahiliya kenan amma kuka na idanunka su fitar da hawaye wani lokacin sauti ya fita dan baka iya mallakarsa kana kokarin ka danne sauti yana fita irin wannan an maka rangwame matukar baka ce komai ba ina fata an fahimta nan gurin gashi hawaye yana fita daga daga idanun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kukan da aka hana dai shine na mutanen jahiliya mai dauke da sauti da kirdige cewa wani mai mana kaza wani mai mana kaza wani lokacin mutum ko ya mari kansa ko ya yaga tufafinsa kamar yadda suke wannan duk hadisi ya zo da haramci a kansa wani kuma ma yayi kwalkwabo wannan duk annabi ya ya saukar da la'anta akan masu irin wannan su mutanen jahiliya alamar musiba shine idan an maka mutuwa sai kai kwalkwabo ko mace ce sai ai kulkubu ko to in ya bare masana suna ko to jahiliyatul qarn al 20 kenan da sayyid Muhammad Qutb ya rubutu akan ta yace akwai jahiliya ta karni na 20 karnin computer akwai jahiliya ta musamman a cikin sa amma tsammanin mu jahiliya ta riga ta wuce wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu da'ud wa Nasa'i wa Ibn Majah wal bayhaqi wa Ahmad والسياق له وكذا الرواية الثانية والزيادة الأولى والسابعة والثامنة وهي جميعا عند البيهقي والزيادة الثانية للشيخين والنسائي والبيهقي والثالثة لهم وكذا الرابعة والخامسة جميعا إلا مسلما والسادسة للبخاري والنسائي قلت البانيتي وهذه الصيغة من التعزية wannan siga da ke cikin ta'aziyya an gane ko inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma ata wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma ita wannan sigar wa in waradat fi man sharafa al-mauta za ga cewa annabi yayi amfani da ita ga wanda yake dab da mutuwa bai ko riga ya mutu din ba ko amma fatazaitu biha fi man kadimata aula saboda haka ya halatta yin amfani da ita ga wanda ya riga ya mutu kuma shi ya fi tantanta a amfani da wannan lafazin an gane ko bi bidilalatin nassi saboda nassin na nuna haka qala an-nawawi domin haka ne an nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-azkar wa ghairihi da wannan sa. wannan littafin yana da kyau littafin al na Imam nau nawawi ya tara zikiran Annabi sallallahu alaihi wa mafi rinjayen zikiran da Annabi ke yi a lokuta a yini a dare rana kwanciya farkawa farkawa daga barci safe yamma galibin su kuma akwai ingantattu akwai da'ifai sai dai wani mutum ya zo ya gyara su duk ya faɗakar akan wanda suke da'ifan ingantattun ya tabbatar da su shine Salimul Hilali juz'i biyu kamar wannan haka suke manya manya yana da kyau wannan littafin littafin al-azkar imam an ya faɗa cikin al-azkar wa ghairihi da wani daga cikin littattafansa yace me yace wa hadhal hadisu ahsanu ma yu'azza bihi wannan hadisi shine mafi ingancin hadisin da ya kamata a yi ta'aziyya da shi ma'ana duk wanda musiba ta faru gare shi wannan ya kamata ka yi amfani da shi wajen lafazin ta'aziyya الثاني hadisi na biyu. an buraida ta bin al-husayb al-husayb za ku ga yasa al-hasib wato dole sai ana gyara shi yasa ko da lokaci littafi ɗaya baya wadatar da mutum wajen karatu sai ka duba littafin tarihin sahabai ka ga waye wannan mutum me sunansa waye shi waye kakansa ina ana kafe shi ina ya mutu yaki yaki da sauran abubuwa sai ka duba littafin da suke itina'i da dab wato rubuce suna ta hanyar wasali a ce ha da rufa'a fa da fataha ya da sukuni husayb dan karka zo karanta ka ce hasib wata rana an buraida ta bin al-husayb shine ibn abdullahi ibn harith ibn al ibn sa'ad abu abdullahi al-aslami an gane ko sahabi ne mai girma ya musulunta a shekarar da annabi hijira zuwa madina sallallahu alaihi wasallam ya halarci yakin khaibar ya halarci kuma wato an karbo daga buraida ibn al-husayb kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi jira da mun tabbata gare shi ya kasance yata'ahadul ansara yana bibitar mutanen Madina ma'ana in aka yi kwana biyu ya ga mutum ba sai tambaya ina wane me ya faru gare shi wa ya'uduhum yakan je wani lokaci har gidajen su ya gaishe su wa yas'alu anhum ya tambaya yace yaya wane kwana biyu ban ganka ba fa balagahu an imra'atin min al-ansari ma tabnuha sai labari ya isa ga annabi cewa akwai wata mace cikin matan mutanen Madina danta ya rasu wa laysa laha ghayruhu ba ta da wani dan sai shi wa annaha jazi'at alaihi jaza'an shadida kuma ta damu bisa ga rasuwar wannan ɗa damuwa mai tsananin gaske fa ataha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya zo mata wa ma'ahu ashabuhu tare da annabi akwai sahabbansa falamma balaga babal mar'ati yayin da ya iso kofar gidan wannan mata kila lil mar'ati malan sai aka ce da sai aka ce wa wannan mata inna nabiyallahi yuridu an yadkhula annabin Allah yana so ya shigo wurin ki yana neman izini sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna shugaba ba wai kowane daidaikun mutum ba shugaba wanda yake jagoran al'umma ko da mace aka yi wa rasuwa ko wata musiba ya halatta je marta ta'aziyya kuma idan zai je zai tafi da waɗansu taron mutane don kar a samu kalwa tsakanin shi da ita kuma in zai je ba wai zai ce dan shi shugaba ne zai shiga gida kai tsaye ba sai an nemi izinin mai gida za a shiga ya ayu ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dan mai gida ya kimtsa ba komai mutum yake so a gani a gidansa ba yayi maka layi a iyakacin ina zaka tsaya kar ka je inda ba ce ka je ba kuma ya karbe ka inda yake so ya karbe ka in akwai tufafin da bai dace ba a ganshi ya canja waɗansu duk wani in zaka je gidan mutum ko zaka shiga gidan mutum yana da kyau sai an samu izini cikakke kafin ka shiga duk shirin da kuke ku duk abota ba kamar yadda muke ba kawai dan wani aboki na ne je in shiga gidansa kai tsaye ko sallama babu sai na shiga tsakiyar gida salamu alaikum bayan kaga komai wace sallama zaka yi sai da mutum ya shiga tsakiyar gida sai ya ce salamu alaikum daga waje zaka yi ka nemi izini kafin ka shiga saboda haka aka ce je a ce da ita annabin Allah na nan a kofa yana yana neman izini inna nabiyallahi yuridu an yadkhula yana so ya shigo fa yu'azziha dan ya mata ta'ziya fa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bayan an shaida mata ta bada izini sai annabi ya shiga fa qala annabi ce amma innahu balagani annaki jazi'ti ala biniki yace ama saurara ka ji lafazin ama da ala duk ma'ana su daya yu'ta bihima lil istiftah sai annabi ce da ita ku saurara innahu balagani annaki jazi'ti labari ya iso gare ni cewa lalle kai kin samu damuwa alabniki dangane da danki da ya rasu fa ta bi taqwallahi sai annabi ya umarce ta da jin tsoron ubangiji da kiyaye dokokinsa wa bi sabari ya umarce ta da hakuri fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma lila ajza'u me zai sa zan damu ba me zai hana ni damuwa wa inni imra'atun raqubun la alidu ni mace ce raqubun wadda da na haifi da sai ya mutu da na haifi da sai ya mutu la alidu kusan ma ni da wadda ba mu haihuwa kamar ɗaya muke abinda lafazin raqub yake a larabci shine mutumin da idan ya haifi da sai ya mutu ko mace ne ko namiji imra'atun raqub ko rajulun raqub ba bambanci ba ka kawo ta utanis a irin wannan siga din فقال رسول الله صلى الله عليه ولم يكن لغيره تتيب كما بان da wani dan sai wannan yanzu ba da tabbacin zan sake haihuwa nan gaba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da mun tabbata gare shi ce da ita arraqubu allazi yabqa waladuha ai wanda ake kira raqub mai hasara ita ce allazi yabqa waladuha wanda danta ya wanzu bai mutu ba har riga danta mutuwa sun makala sannan yace ma min imri'in aw imra'atin babu wani mutum namiji ko mace muslimatin musulma ya mutu salasatu auladin yayaye guda uku za su mutu dun nata ya hatasibuhum kuma ya kasance ta nemi lada in kuma namiji ne yayansa uku suka mutu ya zanto ya nemi ladan hakan wajen Allah ta hanyar hakuri babu wanda zai yi haka mace ne ko namiji illa adkhalahu Allahu bihimul janna face sai Allah ya shigar da shi aljanna a sanadiyan wannan yayan da ya rasa annabi na so ya nuna mata su a larabci sun saba idan an ce rako wadda ta yi hasara shine ɗanta yana yawan mutuwa sai annabi ya ce to ni a larabci na wacce ta ya rayu ita ce rako da ita ce bata samu lada ba amma wanda ta ya mutu kuwa ai wannan ba ba bace ba tunda wannan dan zai zanto karo daga shiga wata ta a ranar tashin kiyama an gane ko Umaru عمر an عن يمين nabi Sallallahu alaihi wa sallam, Umar sai shi kuma yana daman annabi a lokacin sai yace bi abi anta wa ummi yace na bayar da mahaifana su zanto fansan kaya ma'aikin Allah wasnaini bi ma haka ko sai uku qala wasnaini annabi ce me bi ma haka a can wata riwaya da bukhari ya rawaito a adabul mufrad anas dan malik ce ba mu ce ba mai daya na ya faɗa kila da mun ce mai daya to da ya ce mai dayan ma inji anas dan maliku to duk wannan na nuna falalan mutumin da aka bashi ƴaƴa kuma aka karbi ƴaƴan shi yana nan da rai ba hasara ya ba matukar yi haƙuri ya ladabta da ladabban da shari'a ta ladabtar da shi dangane da waɗannan yara na shi wannan hadisi an kharaja al bazzar minhu wal hakim imam al bazzar ya rawaito wannan hadisi tare da siyadat din hakim al hakim ya rawaito wannan hadisi wa qala sahihul isnad sahihul isnad ne wafaqahu az-zahabi zahabi yayi tarayya da hakim wajen tabbatar da wannan hukunci qultu albani yace bal huwa ala sharti muslim ai hadisin wannan ya samu sharadin imam muslim fa inna rijalahu kulluhum rijalus sahihihi mazajen da suka rawaito wannan hadisi gaba ɗaya mazajen da musulmi ya rawaito musu hadisi ne cikin sahihin littafin sa lakin adahum fihi dhafun sai dai ɗaya daga cikin su akwai ɗan rauni tare da shi min qibali hifzihi ta fuskar haddansa kun san dama shi rawi abin da ke kawo masa cikas a ki karɓar hadisin sa illoli ne guda biyu ko kuma illoli ne da suke da makoma guda biyu ko dai a samu illa ta fuskan hardarsa ko a samu illa ta fuskar halayyarsa an gane ko ta fuskar halayya so ake zama adali ta fuskar hadda so ake zanto mai kiyayewa imma ta fuskar harda ko kuma ta fuskar baya da harda amma duk abin da ya ji ya rubuta kuma yana kafa kafa da littafin har zuwa lokacin da zai ruwaito daga littafi ya isar da wannan hadisin shine yake cewa linaqil kilal akhbari shartani huma adlun wa dabtun ma'ana dai mai ruwaya ko dai a kawo cikas ta fuskan har da sa ko a kawo ta fuskar yace to ɗaya daga cikin marwaita hadisin nan akwai ɗan illa tare da shi ta fuskan hardansa min qibal hibsihi lakin la yanzilu hadisuhu an rutbatil hasani amma duk da haka hadisin sa baya sauka daga darajar hadisi hasan ko da bai kai sahihi ba yana nan a hasan idan ma ya samu wani ya karfafa shi sai zanto sahihun ke kenan gairi an gane ko wal hadithu awradahu al-haythami fil majma' wannan hadisi imam al-haythami ya koro shi a cikin littafin sa majma'u zawaid wa minba'ul fawaid ya kawo shi wa qala rijaluhu rijalus sahihi bayan ya kawo shi yace mazajen sa dukkan su mazaje ne na al-hadisu sahih mun ji hadisai biyu kenan kan wannan mas'ala الثالث حديث نأكو قوله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أم سلمة annabi ya faɗi magana lokacin da ya je wurin ummu salma aqiba mauti abi salma daf da mutuwar abu salma mijinta sai annabi ya ce me allahumma ighfir li abi salma warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khalifhu fi aqibihi fil ghab واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه yanzu mun samu siga ta biyu daga cikin sigar da ake mai da ita ta'ziya waccan ta farko kun ji inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma ata zuwa karshe na biyu lokacin da Abu Salma ya mutu kenan annabi ya je wurin Ummu Salma yana zuwa me yace yace Allahumma ighfir li Abi Salama yace ya Allah kai gafara ga Abu Salma warfa darajatahu fil mahdiyyin ya Allah ka dauka darajarsa cikin shiryayyun bayi ababan shiryasuwa wa khalifhu fi aqibihi fil ghabirin ya Allah ka halifance shi fi aqibihi a cikin zurriyansa aqib zurriya waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un cikin kisan annabi Ibrahim aqib zurriya wanda za su biyo bayan sa kenan ka halifance sa cikin zurriyansa fil ghabirin lafazin al yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko kace al ghabir al ko al ghabir al baqi wato min al afdal akan ce gabara ya zanto abin da ya wuce ko gabara abin da ya saura to wanne zai fi dacewa da wannan ma'anar a nan gurin wa khalifu fi aqibihi fil ghabirin ka halifance cikin zurriyansa fil ghabirin cikin ragowar da suka biyo bayansa. an gane ku waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin kai masa gafara tare da mu ya ubangijin halittu wafsah lahu fi ka yalwata masa a cikin kabarinsa wa nawwir lahu fihi ka haskaka masa kabarinsa kai mutum annabi masa wannan addu'a ya more ka je da aka lissafo kalmomi masu bankaye shi yasa komai koyi da sunna yana da daɗi kwarai da gaske yanzu duk ta malami wajen iya addu'a ba zai iya kawo waɗannan ba su tara ma'ana irin wannan shi yasa komai ake cewa mutum ya bi diddigin sunna in ka rasa sunna to sai ka yi da yaranka kuma komai wani ka je ka faɗa kuma wanda ya dace mai kyau amma in ga na sunna to ka bar naka dan na sunna din zai fi dacewa haka lafuzza masu ban kai wannan hadisi akhrajahu muslimun wa ghayruhu wa qad madha bi tamamihi fil mas'alati as-sabi'ati ashar as safha 12 hadisin ya riga ya gabata a baya arrabi'u hadisi na huɗu qawluhu fi ta'ziyati abdullahi bin ja'far annabi ya faɗa a ta'aziyyar abdullahi bin ja'far fi abihi lokacin da yake wa abdullahi din ta'ziyar rasuwar mahaifinsa shine ja'far ibn abi talib annabi yace Allahu akhlif ja'faran fi ahlihi wa barik li abdullahi fi safaqati yaminihi qalaha thalath marrat sallallahu alaihi wasallam dan shine abdullahi mahaifin shine Ja'far bin Abi Talib Ja'far ya rasu sai annabi ya zo na yin ta'aziyya gawa Abdullahi sai ya hada su su biyu ya musu addu'a yace Allahumma Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi ya Allah ka hali Ja'far dangane da iyalinsa ma'ana ka iya masa iyalinsa ka rike masa su ka kula masa da su wa barik li abdullahi fi safaqati yaminihi kai albarka ga ɗansa abdullahi dangane da hada hadar kasuwancinsa shine safaqati yaminihi saye da sayarwa shine safaka kamar abu huraira ne aka ce me yasa ka fi sauran sahabbai haddace hadisan annabi yace su suna da gonaki suna ni ko bani da gona bani da kasuwa in dai na sama abin da zan ci in koshi shikenan sai in zo wurin annabi duk ayar da ta zo sai na haddace duk hadisin da annabi ya faɗa yin su kuwa zirga zirgar kasuwanci ta hana su yace shagalahum as-safaqu fil fis-suqi yace abin da ya shagaltar da su ba su haddace ba irin haddata hada hada a kasuwa yace shi ko ba ruwansa inda ya samu dan abin da zai ci a yini shi kenan ya zauna kenan ba inda za shi yace wani lokacin za a tashi daga masallaci kowa ya baje annabi ya tafi gida ne kuma ina jin yunwa kuma kowa ya tafi gida shi kuma Abu da lokacin yana goro yace in rasa inda zan yi ba abin da zan ci a wannan daren sai in na ga wani ya dan makara kafin ya fita daga masallaci sai in bi shi ina tambaye shi wata aya yace ba dan ban san ayar ba so nake yace zo mu je gida mu ci abinci <laughs> wato kaga sahabbai da Kala shi mai roƙon baya so ya fito fili yanzu ko sai ka fito fili ka ce a bani <laughs> su masu bayarwar kuma a'a da sun ga halin da kake ciki haka dan jiga ta kuma su ma nan ba sa jira sai ka mika hannu yace zan tambaye mutum hadisi ko aya muna ta tafiya akan hanyar gidansa kawai dan yace ah to mu ƙara samu na ci abinci ba wai dan ban sani ba wannan hadisi akhrajahu ahmad fi asna'i hadisin yati bi tamamihi fil mas'alati taliya yanzu mun samu lafazi na uku ko sai ka ce allahumma makhluf fulanan fi ahlihi wa barik li fulanin fi safaqati yaminihi sunayen da kaga sun dace da wanda kaje wa ta'ziya tunda shi annabi ya faɗa Ja'far kai kuma wanda kaje kila ba Ja'far sunansa ba yayi addu'a ga Abdullahi kai kuma wanda zaka wa kila ba Abdullahi sunansa ba wa fi ta'ziyati ahadith ukhra ضربت صفحا عن ذكرها لضعفها albani ce wa fit ta'ziyati dangane da ta'ziya hadisi ukra akwai waɗansu hadisan da yawa darabtu safhan an zikriha na kawar da kai ban ambace su ba li dha'afiha saboda dha'ifai ne sai na kawo masu kyan kawai duk wanda kaga ban kawo ba dan ban san shi bane dan bai inganta bane abinda albani yake so yace kenan dan kar wani zo ya ci gyaran shi ce ai ga hadisin wani albani bai kawo ga hadisi ya san da su amma dha'ifai ne sai ya kyale su an gane ko wa kad bayyantu zalika albani ce na yi bayanin da'ifancin nasu fi ta'liqatil jihad a cikin littafin nan mai suna ta'liqatul jihad minha daga cikin su kuwa hadithu kitabatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ila mu'az ibn jabal yu'azzihi bi wafati ibn lahu ta'ziyar da annabi ya aikawa wannan a rubuce mu'az ibn jabal dangane da ɗansa ko yana masa ta'ziya wannan hadisi bai inganta ba da'ifi ne wa huwa mawdu'un yace wannan hadisin ma mawdu'i ne ma'ana hadisi ne ƙarya aka yi wa annabi wal kadhibul muktalaqul masnu'u ala annabi fa zalikal mawdu'u kama qala az-zahabi kama yadda imamu zahabi ya faɗa yace hadisi ne mawdu'i wal asqalani da imam ibnu hajar al asqalani wa ghayruhuma da wannan su cikin malamai wazahu zahula anhu ko wa zahala anhu an zalika shaukani amma shaukani sai yayi rafkanuwa dangane da wannan hadisin wa tabi'ahu siddiq hasan khan haka siddiq hasan khan babban malamin nan shi ma duk suka yi rafkanuwa fa hassanahu wai suka ce hadisi ne hasan bayan hadisi ne mawdu'i taba lil hakim su kuma sun bi hakim ne kan wannan hukunci hakim ne ya fara cewa hasan ne fala yubtaru bi zalika to kar a rudu da wannan maganan hadisi ne mawdu'i kar ka ce ai shaukani ya hassana shi ai hakim ya hassana shi ai siddiq hasan khan ya hassana shi duka da mawdu'i ne fa inna likulli jawadin kabwa albani ce kar ka rudu